yanzu ko batun kowa zai zama sabon wazirin adama ya zo kashe biyo bayan da tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar a matsayin sabon waziri kana kuma ɗansa ya gaje shi a matsayin sabon turakin adamawa idan koma za a tuna a watan jiya ne Allah ya yi wa wazirin Adama Alhaji Muhammad Abba rasuwa bayan rashin lafiyar da ya fama da ita kuma rahotanni na cewa mutane hudu ne fa suka nemi wannan mukami ciki ko hadda walin Adama wanda ke zama babban sakatare janar na kungiyar kasashe masu albarkatun man fetur ta OPEC wato Dr. Muhammad Barkindo kawo yanzu tuni yan majalisar masarautar Adama ma suka kai cefar mu baya ga sabon waziri Atiku Abubakar da kuma dansa turakin Adama Aliyu Atiku Abubakar wanda ɗane ne ma ga Hajjat Diyar Marigayi Lamido Aliyu Mustapha Galadiman Adama Mustapha Aminu shine ma ya jagoranci hakimai da masaran kusoshin fada zuwa wannan mubayar. Wannan tawaga ce daga majalisar masarautar Adamawa hade da hakimai da sarakai na Adamawa kuma muna mai baka cikakken haɗin kai da goyon baya muna tabbatar maka cewa ka dace da wannan babban matsayi domin irin so da kishin ƙasa da wadda kowa ya san ka da Tun da muka sami 'yancin kai wato independence babu dan adamawa wanda ya nuna so ga lardin adamawa kamar kai to sai dai kuma da yake mai da jawabi a tiku abubakar ya mako sabala ya cewa ne zai haɗa kan sarakunan masarautar domin kawo haɗin kai da kuma fahimtar juna da sarautar da sarautar bakin adamawa da ya ba dana wanda yake zaune kamar yadda kowa ya sani ya nan dana ji da marigayi ne lamidon adamawa allah ya rahamshe shi aliyu mustapha baya ga wannan na so ku da kanku gode muku kwarai da gaske da wannan ziyara na taya murna da kuma mu baya a domin mu haɗa kai mu yi aiki tare domin ci gaban ƙasanmu da kuma ci gaban jama'a ina son tabbatar muku da cewa a shirye nake yi aiki da ku ba ku cikakken haɗin kai da goyon baya kamar yadda yake a bisa al'ada waziri shine na biyo bayan lamidan adamawa wanda hakan ya sa kawo yanzu jama'a suka soma bayyana ra'ayoyinsu game da wannan sarautar waziri tare ku da aza tambayar ko shin atiku zai ajiye siyasa ya koma fada ko kuma a'a gaskiya mun ji daɗi da aka bawa atiku wannan waziri ne don gaskiya zai taimaka wa ƙasa gaba ɗaya ne shi yasa atiku kan an bashi waziri mu kuma mun ji daɗi to amma ka san waziri kuma yana bukata zaman fada to ba san ko Atiku zai bar siyasa ya zo na a fada ko kuwa zai ci gaba da siyasa ba. Gaskiya mun ji daɗin mukami da aka bashi na waziri, wazirin Adama mun ji daɗi sosai. Ba mu sani ba yanzu daman waziri zama yake a fada. Yanzu ko zai bar siyasa ya dawo fada ba mu sani ba. Shi muke jira dai mu gani. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar wannan tambayar Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.